Samun dala ga masu tafiya don gudanar da kasuwanci da neman lafiya ko ilimi daga bankunan Najeriya abu ne da ke cike da sharaɗoɗi da suka hada da ba da wasu takardun shaidar bukatan hakan wanda a wasu lokutan dole mutum ya je ya nema a kasuwan 'yan canji saboda bukatar gaggawa. Masana dai na danganta tashin kayayyaki a kasuwannin kasar bisa ga faduwar kuɗin naira sakamakon yadda ake shigowa da yawancin abubuwan amfani daga kasashen waje. Kwararre kan sha'anin tattalin arzikin ƙasa Kasim Kurfi ya bayyana cewa. Yanzu muna da mota nan sama da miliyan 20 a kasar nan amma mu da kamfanin da ke yin taya taya ho is consumable in kika sa mota ki taya baki shekara biyu dole sai kin saki kuma ba ɗaya zaki sa ba minimum shine fo to ki diba motocin da ke yawa a ce wai nan kasar yau dollar ta mutu machilin ta mutu gana suna yi ya za a yi a ce maraja da kasa a kayan kasashen waje gaskiya al'amari shine ba bamu ma da option kuma laifin mu mutanen mu ma ba su aje kuɗin su da naira suna aje shi da dala inda za a gaya maki dalar da 'yan Najeriya da suke da ita a cikin bankunan Najeriya da hankalin ki a tashi kuma CBN ta san wannan shi ma masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya halakanta yadda 'yan Najeriya ke nuna bajintan siyan kayan waje akan na cikin gida tsarin yanayin yadda tattalin arzikin Najeriya yake wato wani tattalin arziki ne wanda zaki iya ce da ya dogara da abubuwan waje gaba ɗaya saboda yadda muka lura da ko sai an siya man fetur din mu mu kuma mu ɗauka kusan duk abin da zamu yi amfani da shi mu je mu siyo muwa to sai zamanto gaba ɗaya kusan kowai namu ya ta'allaka da abubuwan kasashen waje ne saboda haka zai zamanto duk ƙasar da ba za ta iya samar da wadatattun kayayyakin da take bukata a cikin gida ba to wannan ƙasa fa tana da matsala fa ba za ta taba samun darajar kuɗi da yake a tsaye waje ɗaya wato stable currency ba sabila da abubuwan waje duk da suka tashi na Najeriya Najeriya ya tashi kuma ko bai tashi ba saboda mu mun fi buƙatar kuɗaɗen wajen dalar. Ko yaya 'yan kasuwa ke ciki game da tashin farashin dala? Sunana Zainab Abdullahi Sa'id. Gaskiya mu 'yan kasuwa ba ƙaramin ƙalubale muke fuskanta ba akan hawa na dala mu muna kawo kaya daga kasashen waje saboda samun inganci na kaya gaskiya ba karamin kalubale muke fuskanta ba kuma yana taba mu sosai da sosai da yawan mu mu yan kasuwa ta wannan bangaren muna karyewa muna rasa kwastomomin mu kai kana sayan dala 160 ka da yanzu kana saya 570 to dole ne in ka tashi zuwa wajen sayan kaya ki ga akwai damuwa sosai saboda kayan da zaka so da in zaka je ka so kayan dala 100 ne yanzu sai ka sa dala dubu kusan 200 zaka so wannan kayan abin da yasa mu muna ganin kamar laifin gwamnati ne yayi gwamnati ana ba wa dan kasuwa dalar nan to ke ga dole kuma dalar tana ta ƙara kuɗi ne bamu san iya yadda abin zai tsaya ba a baya dai babban bankin Najeriya ya ce zai hukunta duk wanda aka samu da laifin amfani da takardun bogi wajen samun kuɗin dala bayan samun labarin wasu mutane da ke amfani da wannan damar don samun kazamar riba a halin yanzu dai farashin dala a kasuwannin bayan fage ya kai naira ɗari biyar da saba'in akan kowace dala wanda ya haifar da gibi akan yadda bankuna ke da nasu kan naira ɗari da goma sha biyar Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.